nan ya halatta bayan sallar asuba a yi nafila ko sai rana ta fito gurare shida ba a nafila a karatun waɗa mun karanta waɗannan guraren guda shida da ba a nafila na farko bayan asuba har rana ta fito na biyu bayan la'asar har rana ta faɗi na uku sha biyun rana daidai haskenta ya tsaya a tsakiya bai nan ba bai nan ba nan ma ba a nafila sannan daidai rana za ta fito ba a nafila daidai za ta faɗi wannan kan kusurwar fitowarta ba a nafila kusurwar faɗuwarta ba a nafila kaga biyar kenan sai bayan ka yi sallar raka'atal fajari ka zo masallaci za ka iya yin tahiyatul masjidi to in ka yi tahiyatul masjidi liman bai iso ba ba za ka ce to bari in tashi in ta nafila ba nan ma ba gurin nafila ba ne sai dai kai ta zikiri ko ka ɗauko mushafi kai ta karatu har zuwa lokacin da liman zai fito wannan shine lokacin malam idan ina waya da budurwata sai da ji menene ya fito to kai ne ka jawo kanka ai ba sai ai maza daura aure ba za ka yi ta waya kuma bayan gashi ka kamu ka matsu kawai ka je a daura muku aure dama mu ba ma son dogon zance annabi alayhi salatu wassalam ce walam ara walam ara mutahabbaini mithla zawaj annabi alayhi salatu wassalam yace ban ga wani abu da ya dace ga masu ƙaunar juna ba irin su aure jan lokacin shekara shida ana neman aure wallahi matsala ne baka tanadi kuɗi ba baka tanadi ilimi ba baka shirya ba baka baka da gidan aro baka da gidan haya baka gina naka ba baka da cikakkiyar sana'a kuma ka fara yin budurwa ai budurwa ce ya kamata ta zamo a ƙarshe sai an yi shiri an yi tanadi an yi kintsi an shirya sai kuma ka ce ina ya mai hankali amma ba ka da komai ka fara zance to irinsa ne za ka ga mutum ya shekara shida bakwai yana wa yarinya hidima sai late kwama ya zo a shirye Allah sai ya buge ku ya wuce buge ku ya baka shirya ba